Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin zai ɗaura game da ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin Gumero. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, mun fara duba ƙorafin wasu shugabannin ƙungiyoyin nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan wanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu. Kamar da yadda aka sani nakasassu a Najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da bebaye da sauransu. sun shafa shekaru suna ta kamfen ɗin a riƙe shigar da su gwamnati. Har aka samu majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashi biyar cikin ɗari na mukamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗa mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Ahmed Bola Tinubu. Mun dai fara jin ƙorafin shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa Yarima Suleiman Ibrahim wanda ke cewa waɗanda ake naɗawa suna biyan muradin kansu ne kawai a wannan kujera, amma ba su damu da makasassun ba. Ga ci gaban hirar. Yarima Suleiman in an duba wancan ma tsohon mai ba da shawarar ko mataimaki na shugaban ƙasa zamanin shugaba Buhari kun yi irin wannan korafin ai. Na'am. Eh wannan ya nuna kenan eh, har yanzu ba ku cimma burin ku ba. Ato, kasan abin da ta yawanci mutane suke ganin laifi na ni ban yadda ga abin da ake ba daidai ba in shiru a ni ina cikin mutane masu bukata na musamman na kasa kasa ina tare da su koyaushe a shugabanci na ina samun yawan korafe korafe da kuma abubuwan da mutane suke da bukata wancan abin da muka tsammace daga gare shi ba abin da ya yi. so abin da muka tsammace daga gudun shi honorable muhammad abba shine wannan abubuwan da na lissafa muka wadda kuma muka sha tattaunawa da shi a kai amma har yanzu ba mu iya samun mafita ba ko da ke ya gamin cewa sabuwar ofis ne bai dima da kama aiki ba ya kamata mu shi amma ni a tunanina a wani lokacin da aka bashi daga watan sha ɗaya zuwa yau ya kamata a ce cewa a ce ga waɗansu mutane wanda aka ɗauke su aka ba su aikin yi na san watakila waɗansu sai ai kuna da kusanci da shi me yasa ba za ka fito ko kuma baka same shi don kurfe rufe kofar ka ka ba shi wannan shawarar ba a'a ai lokacin da muka fito muke neman wannan kujerar ba a ɗaki muka rufe kofa muke neman wannan kujerar ba mun fita da muke gama juna cewa ga abinda in har aka baya za a yi to ina ga kaman babu laifi idan har muka ce cewa wannan kashi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shekara daya kaman mu mutane masu bukata na musamman ba mu ga tasirin wannan ba ma iya cewa ga abin da aka yi kamar mai don ci gaban mutane masu bukatar musamman zuwa yanzu. Shi ah, Muhammad abban nan da kike magana kace da shi kuka yi gwagwarmayar korafi ah, kan shi wancan tsohon ah, mai taimakawa shugaban kasa na baya? Da shi muka yi da shi muka yi bayan an yi zaɓe na Bola Ahmed Tinubu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu muna yawan tattaunawa akan matsalolin masu bukatar musamman a ya sani na da shi a to a baya mutum ne mai kishin mutane masu bukata na musamman shi yasa yanzu muka kasa ganewa kaman kaman gudun biri ne a yashi ake yi ba mu sani ba matsalar dama ce ba bashi ba ko kuma a'a matsalar eh, eh, eh, shi ne ya fuskanci aikin sai mai girma ko kuma akwai wani shirin da yake da shi a ƙasa yana da kyau mu a matsayinmu na muryan masu bukata bukatar musamman na arewa yana da kyau a ce mu da mutane suke tunanin cewa mu muka yi ruwa da tsaki mu ne na gaba gaba wajen tabbatar da haƙƙin mutane masu bukata na musamman to ya kamata yau mu fito mu gawa duniya cewa mu ma kar a ɗauka kamar mun gamsu da abubuwan da ake yi so mu karan kanmu ba haka muka so abin ya kasance ba amma babu yadda za mu yi saboda saboda a fita daga wannan halin da ake ciki illa kawai mu zo mu gama duna cewa mu ba ba ma jin daɗin wannan abin da ake yi. Irima Suleiman wannan ya nuna tamkar eh, kana zargin shi Muhammad Abba da eh, dama kawai yana so ya hau kujera ne ya yi shiru shi yasa yake ma taya wajen sukar wanda ya rike wannan mukamin a baya. To, ai ka wani lokaci ita kujera ta shugabanci wuyan sha'ani gare ta. Idan ba kana kai bane ba za ka san abin da ake ba. kuma abin da yake yawan kawo korafi akan wani wanda yake bin wata ma irin kujera shine idan baka fito kana ma mutane bayanin hakikanin halin da ake ma'ai ofis din take ci ba lallai bane mutane su fahimce ka kuma mu a matsayin mu na wanda muka fi yawan masu bukata na musamman a Najeriya a yau fa muna da masu bukata na musamman fiye da mutum miliyan eh, talatin da uku a Najeriya wanda muke muke muke muke da su to idan aka ce yau muna da yawan wayan na mutanen amma ba ma samun cikakken bayani halin da ake ciki. A ɓangaren wanda aka zarga kuwa, Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya, wanda a makon da ya gabata ya fara bayyana irin shirye-shiryen da yake don inganta rayuwa masu fama da nakasa a Najeriya. Sannan kuma wannan wannan ina aiki da ainihin ƙungiyoyin masu bukata na musamman. ina da aiki da ainihin kungiyoyin farar hula sannan kuma ina da reshe wanda yake mun ɗauki coordinators a duka state da local government wanda yake duk wani abu idan ya faru su za su zama min ido kuma su zan rinka gaya musu ga abinda aka ci a yawatar. sannan kuma su kansu za su rinka aiki ka kafaɗa da ka kafaɗa da gwamnonin su da suke wannan jihohi har a tafi gundumomi to ka ka duba ka duba ai mukamin ba ne kaɗai aka baiwa ba dukkan mu sai mun shigo inda mukami ne na gwagwarmaya kuma mun fito mun yi kuka an ce a bamu wannan kujerar sannan shi kuma shugaba bola ame tururu ya tsoko wannan kujerar ya na masu bukata na musamman ya bamu kuma idan ka duba baya da haka akwai wannan ma'aikatan nan wanda ake kira national commission for persons with disability wanda suke kulawa da rayuwa da kuma inganta rayuwar masu bukata ba jan musulalu to duka muna aiki kafada da kafada duka na cewa mun aiwatar da ainihin wannan manufofi na renew of agenda na president bola ahmed tinubu kuma muna kai gashin muna samun nasarori muna samun goyon baya duka da bisa sa muna samu. wato abba isa an ce an hada eh, kai da kai wajen eh, wato sukar eh, tsohon shi wancan mai bada shawara din har Allah ya baka wannan mukamin sai ma da ka zo kuma sai ya zama baka ɗauki hanya sosai an ɗauka za ka yi abubuwa masu yawa fiye da abin da kake yanzu nan duk da cewa Kati wata shida ne kawai aka naɗa ka ai ko yanzu shi ne na ce ma kulliya ta biya kuɗin sabulu abinda muke ai a fili yake sa na ce ma ai an yi sauri tun yanzu a ce za a yi jojin ɗin mutum abin da aka yi sannan kuma ba maganar shuka ba eh, suka ba ne. ai shi aikin gwamnati da kake gani ai process ne ai sai mutumin da yake waje mutane sama da miliyan talatin talatin da biyar ne wanda yake suke karkashin jagoranci na hmm. ba ko ina bane zan raba idona sannan kuma idan ka duba da sauransu din ai muna da tsari muna da shugabanci idan mutum yana da kote ko yana da wani shawara mu kofin magude yake ba ya muke ba an san inda za a zo a same mu akan aje gidan jarida a ce mu abin da ba ma so kenan duk abin da yake faruwa in kana da korafi kuma wannan kujerar da kake gari ba ne, kadai zan aiwatar da ce ba ko ba ne kadai nake gudanar da shi ba ko ba na abu abubuwa nawa kai a gidan jarida abubuwa nawa ka taba faɗa a gidan jarida abubuwa kamar wanne a'a kai in ba gidan jarida akwai ta hanyar da zaka yaya ta irin ayyukan da kake ne a ba wannan kwari ai akwai kwarafin da ba sai ya je gidan jarida ba ai ka takeice me zaka ce masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake baka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka eh, a wannan magana ai ka duba ai wallan lasu ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma na abu nan ba haka bane ai shi abin da muke din abu da yake a gali yake babu wanda zai ce ba zai ricin dina ba kofa na abu yake saboda ni ainihin yadda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya ɗora ma shugabanci abu ne wanda yake yanar wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan aka wa shugabanni addu'a za ga cewa Allah ya karɓa addu'an nan za ka sun samu nasara Masu raro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura kan wannan shirin, inda za mu jirga bakin masu fama da nakasa don jin yadda za a ji a kuma samar da hanyar da za a samar musu da rayuwa mai kyau. Yanzu kan a madadin Nasiru a damiyar Hikaya, da ya taimaka wajen kama wannan shirin, ni Sarfi Lahashin gumar ke cewa kasance lafiya.